الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata Allah da harisu da tabbata na Muhammad sallam yinan na safa ya ta go gube ya ya safa go be ne ya ta go gube 2014 mai kafin mutuwani daga kafin littafin al'usul al-qawaid wal usul jami'a ya sheikh abdurrahman mai nasiru sa'adi rahimahullah ta'ala ai da mutuwani ci man ga al-urf wal adatu yurjau ilayhi fi kulli hukmin hakama bihi shari'u wa lam yahudduhu bi haddi al-urf urfi ya urfi wani ya ji ɗaya hmm. wal'ada wal'adatu bi al'ada yin zawon jiji yirujau ilayi a gashe babatun urufiya ma gashe al'ada al'adatu Sai kulle hukumin da hukumcin dundunan hakama bi sharu na shari'a labi wala ya hudu bi hajji madakan giyawa ne hmm. ki asali ka'idan nan da na ce latin ga wa mulu bil urufi ji foro da al urufi ji foro da tun kirki wa ashiru gunna bil ma'rufi e ji mu'ashara lo bayan yi e ji bekin da ma'rufi da bulubulu aya ne da min kiwo ina la kaida al urufu da ya tuno gani biyu dalili la wuce wa sarawi min yubo ce na tuna ga da afuwa, ko wa amuru bil urfi wa arid anil jahilin khudil afwa gofifa wa amuru bil urfi wa di foro do kirki wa arid anil jahilin mo lo ponke jahili joluwa ce tuna tuna ga wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf da na magiyanin afirka da tofuwa na fane untatiyar zauntar da bolo-bolo kin na ji nufi wa gayi eba wa ni, ko? ini ma magiyawai yana wa gina da yana wa fine da tofuwa na wa fane untatiyar wabo ko laji ganewa ko mai zaci shi yi ni amma wa gabe yi ni wuce ini wuce na mu gabe yi gaji na masu kun ezinye ba na dagwaye yi ni wuce ene ji wuce na dagugbo na ji benwa ki benwa kwane waji waji bita kenza na magiyawanci man wujinan amma ga wajen dukiya na a wunan suku bil ma'aruf bai bolo bolo kí àìbìtá ni ebologbolo nà agẹ̀gẹ̀ èṣí ebo bàbá ǹgẹ́ èṣí pampaso ǹgẹ́ èṣí náìpìyàn ǹgẹ́ èṣí èwòpìyàn ǹgẹ́ èṣí pọ́ọ̀dọ̀ ǹgẹ́ èṣí tọ́ọ̀lì náà lápẹ́ ǹgẹ́ èṣí kàzẹ́kàzọ́ dóòlù fún ewu jí wà á dé gẹ̀gẹ̀ àdá dóòlù pampaso wane ga miqdaru zaidi a magiyanin nga ya wani tufuwe ji wucin a tafiye wani ga yi biye nan amma na bil urufi da na urufi yake ngata ne a tuna ga wadda ga addiniyar musulunci ga gidan matsayi ko musuluncewa ga yanzu yayin zagi da wulakancin suluwa ne ka'ida musulunci organin zagi ya je wani wake layi ne ko ji fahimta a je wani wake kinan ba layi ne nga ya waya kiyo mutato ya waya mawo sai ce la suna gan walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin walil mutallaqati in zagi na ji aya nan alaya mata'un e mawo bil ma'ruf be bolo bolo hakan alal muttaqin na hakki yo do yo ta ke zai da sun sai cinan ga mala ne biya ga yuji gan in kuntuna turidna al hayata dunya ya ga waije wa zinataha da nin faije fata alaina ede umati ikunna milenye mawayaye wa sari kunna sarajin lamtilaye yaye eje ilmekin babun nan ye za shi shi mutu za ka zan ya boye amma ka'ida musulunci sa kun bi marufin aw taslihun bi ihsan agwa sun be bolo bolo ka ga wa ma wa mafugu ya ga dula kan kima na manuwa fini be wa ya zo na ewo kaza da na fe chawo gumbe masoyoyi na ga kiyo ngole wujiga wufwa mutatu e, ewe mawo wadanne ya amma ngole kya yi mikdaru ne wannan bil maruf bolo bolobolo da ke be bolobolo ki ka yakin wucin ki kagbe wasu bagin nan da makamancinsu daga sunna hadith ne hindu bintu utba mai imiya bi sufiyani nan unde ga anabi nga anabi abu sufyan ibo ta ci wayan la amina kuma ga ngani be ejiye mi jina anabi ko zi ma fi to la bi bil marufi ni yana ku yana kuwe to jiwo jina be bolo bolo ole nga jagu nga liagwo na daga a a wa gaji to le mejiya hadisi ya buru bintu washiq radiyallahu anha nga ebe awon wuya na ebe wuya ganci na suku ebe maga ngakwu na ma wani ebe daga wunga sa da yake ya amma allo ga yawo kaza ga specific yawo e kaza wuya ya hmm. ne ba mu ya ni a dole yin zaki ne ga sare ki ga shi wagwa ngago muti be ke complain ya nabi a nabi ciga wala maharu limitli go te maharu limitli e wo sare ki ya zale go juna dani a ga yin zaki nan ko yi aweji zaka zai babawun da ka zai nan wa firamare ji wa sakandare ji wa kura ku fiti wunde ya ji wunde ya yi na jago gani na no ne ko a ji eh, ɗaya na ci zaji faruwa ke a ji faru ke a ji e yuji da ya yuji da zai shiga da kwaliti ne na kimba gwamnati ewu ke ya sade ta a ga wani a tare ki ne misali dubu tamanin ko dubu ashirin mutu tare ki na waya yana nga tare ki yanzu doji wani bugo mara da mutu daga waya mu nga sadakul sadakul muslimi ne ki a jo bi tabaru urufi yana ki mutabe yana حديث عروة البارقي رضي الله عنه anabi ladi na rigulu shi nan yi wasu da shi nan yi guba anabi ladi na rigulu gulu jikiya lu shi nan yi ni unje la nan gilo su ko unje la wannan dinari ni lo su ko na su ko unda an nan yi guba da shi be dinari ni wuce unde je nan yi guba wuce shi be dinari ni u fake ka nan yi nuku be dinari ni òfé ògbò dínárì ní òtí àṣẹ bàdàbí bá àdébì òtí àdínárì ní lábẹ́ òtàkìdùn òtí àníyàn ní lábẹ́ kọ́ ìdí fẹ̀yìntì ẹ̀rẹ̀ náà ìbìnà káyìm ǹgán saba'a ǹgán ga wọlé ọrùwà albari kínná wọn kú wọn yìí ko? Hmm. Wa wọn umace hugo wa qabada bi ghairi izni lafzi wa qabada bi ghairi izni lafzi itibada min hal izni al-urfi alladhi wa aqwa min al-lafzi fi akthar al-mawadi wajin na bata ji ya boje yi zini ni da ni bila yoto ya waje da shi nan gini no biya na ko e wani na lada ngole ya ba urufio aziz ni gudi tasarrufu da wannan wo ko hmm. al'urufu nga yana ba ya adaye jiya na nga ma ɗayo na mana shari'a ba na haliyar urufi mai bayan shari'a wa da wuta aje a urufi daba na ajin muwafaka da shari'a musulunci nan wale urufi na shari'a sai tuzuma shekka madan ba musulunci tu fili na tozu maki misali a gwaganin addini musulunci be da larabe maji al'ada da ci dabo na shi wangi na to sun ina al'ada wuce ma ezo gwaga ko ko ezo wa makwabci da yana biyu na musulunci tun na tozu ma a maji al'ada ɗauki dabo be na jaji mukhalafa wa shari'a musulunci ba nan na yi ba cikin kenan ko ba wani na wale ga na jihar shari'a musulunci ba na shari'a zuma. ko shari'a makan ke urufiyan alagin zagawu ko yẹn ta ci àti da urufi na bẹ na shari'a sun ti wo shari'a tun zuma. umogun gobe shari'a yanin kwale ga innatu a ga hanji jikiya a jiyawo ya bugu urufi da al'adafi wanda ya umu ya kususin ko amma al'urufu a amu ya bugu urufin dondo adatu yo amma wajen al'adatu fata na ikiyar na urufiya wani al'adatu yi suluku ya zai niwo hmm. amma urufi jama'a kamar jiwo za mu ce wato mu ga al'urufu bi al'adafi mutaradi fa ma'ana mana ni ga ujiyo na bata in kiwo ko ya ji fahimta ko yanayi hmm. ba da daga magina ruwa ba jiga ne wu bani sai su ga waka dara buka an lata gudu illa iyawu sai ti ji foro ga sai ga jibu ta zandoro matsayin mugi wajil walidaini ihsana ko moji bolo bolo ya yamanci yan waje. tiye babun no ke ji isa ji ya yamanci na. ko la ji ganewa kaga jiwule shari'a ba sai ji wuce wato nuwa ya nawe wofo ya babawe wo jayo yoyu wo sau milaji nge wa lo ba wala wala be mota wala wala da baga eh wo gaje ta ko lojo bi oyu wo tika ko wala kon ko sho de ka ga lo yo ga ji ami wa aluba ba kan wa ta ka wo ga lai ni dango lafiya ba ta kin no ala da uru fiye bo ne ya zanne ji bolo bolo da yamman ci ne ga dono waga je won no malalo maka wula da maka nga nga yuru fiye bo ne pas da ni isa me je man tino sai jinna wonji wo ga ku tin nasara jo aya ga ga mini isa ya alwali dai ne baga ti wato laile ne ko su ga wati ba lafiya nga be tiye iwo goye man tiji ma dede ne ga email da internet na kawai ga ga amma ah, ji ga ga ga ji ga complain ga ko nuwa mun nan wani wani kafe mail yu to to la jani na a yau wannan wala jibil walidaini sanaya ko diga ne ko mm. wa le ga urusi unde rori na wasile mm. na a ji sulatu rahim ke sulatu rahim elugun agun ne ga dani ne ya buke guni guna ta daga jan da lo sari aga je mu fa ya waji misali wolo ko Ya daga magi waji barika kai zawo ma waji giyo wajen suni wa ce kawo su zama ce oti biyu a bifo kan wani tek ce wani kube lajin kube ido kube lozu ko don ba lafiya waji giyo waju kó sọmọ wò kó olú yẹ sáàdọ̀ yìí ní kó èjì wò jù wò túnlẹ̀ lórí gbọdọ̀ ló bá zàkẹ̀zẹ̀kẹ̀ ní gbọdọ̀ ló sáwọn ní kó kó mọ wò bàbá yẹn sọ̀bọ̀ ẹ̀ náà yẹ sọ̀bọ̀ ẹ̀ gbọdọ̀ àyà zàkẹ̀zẹ̀ àmì gẹ́gẹ́ ní lórí oyún nga ga uru fiye egwe ne kpata ga ya la mai da ne guyo ne jiga wa ya fe jin a tare to we guyo ka gun je ne ba ni kuyo ko da makamancinsu kuyo ko amma ga wani urufi gabi a shari'a ba su kuwa jigiya a lokacin da wancan ha sai misali urufi ya kurani lafazi ko ya tu na ga yi lawo ya tinya agreement wani in ga urufi ya yabo yana wani na ga da wani wasan zalibari ce ya halallahu albai'a wa harrama arriba eh kun be shi sai tula jin halalli umari balaji ke umari balaji haramu amma yo ga kun be shi ga akudu agreement yo ko so unai gaggaga supermarket wolo en mai kuru fitin wuce wannan wadai ga tun ayan eh, lata shan fakapo a mai waka babu naira dari da hamsin wani hamsin naira alamu waje ga ciyani wace da baka shi a bi ma'ana waga ji kiyo waga shi hmm. an ga ga na ga uri kiyo wa stand up wa sha nono wa be ga amma bi go ga mi ga sha mi go ga kuma ba e tuiri ne na uri fikin ko uri fi da na wuce an ne jo fasara ga akudu ate place ne bugo ga bind ta ke wo ko bayin wame ah, lati ah, ah, kafa na jani naira saba'in ya rubuta ga gafi wato ni ga adda yau wuce adda ce buku yawo wace to waya wadai ba shiga amma duk waga ni ga sha ba nga waga jin da ya kushe kafa ne ga ga waga waga adda ne wakan za ga mami waga kuma ne wakan lafazi ne yi mi ga donu wan ja non bai wan take place ko hmm. ko ko misali ba nan ekunan gizi a wuri bare wujan waga da ya sayan zai ya kunan gina waga ya gina gi gwano ti da wuyan shi ma na wewo shi ma na lan na da ya we nga ya uru fiye zai shi ya kuzo tunan wutunan an ni ga ya jiwo nga stand as bai wo shirawo ko ko ko ji gane wu eh wa ji ani nono kuma misali sai shiga fanki wunnan da nan ko? so kawai zai wa wagin zagi ni ujja urfi yake nufiyo wa zai wa zagi ni wagaji zada ya ni dai ka zai gane ko aya ga-eji n'olere wee ejide ya nga ngwurusi agadị ụnụ istan ndị ji ya ndị ejide n'oli aga eji uche gobi ma na yes yi wee ganye wee eji na ogwoji lokaci

wuye jin ku yau ko eh waga aji kaza ji kaza wuye jin inda hankali a mun kaba fi listin a fiye wuyan duro kaba bu a ta listin na biya yawo wace kikiyin police cap wakin ko chief me before you die wakin wace kikin wucin wa ga waga kafu na ga wata cikin zo nan waga wa yawa wa wa ga noma a bakin ga urus ya gaji kiyo

ko wajen gane ko yan goye bane urufin ne ba ta jiki an wulle shari'a musulunci ba amma ga wale da zayin wai lafiya ne wakan zan gami lafiya wai a zakarin wa mai ladukun wa mai ladukun na la'ayi jikani da gaskiya wakan na la'awai na la'awai ne wani hankali ya nawa tsaye ne ban na la'awai da kiyo na kuya wai ko ne ne batan wajen amma a na istisna lafazin yawo ga wungayin yana bi alaka da yawo yana waga ga zuwa sarahatan ya niyaji kaza fayawa yawo ko wa ga niyaji kaza tsara yawo ya kuna ya kaza yawo niyaji kaza yawo ya yawo mana unga a na je mana bojiyanin ebene wee dil dil bi alfuruji adjectives noun yóò tuntun good báyìí kí alhizu ẹ̀zá dúkìá owó dán kó báyìí kí a sẹ́rì kótó ẹ̀nà èyí kó àmọ́ àgbọ̀gẹ́ ẹ̀zá gẹ́ àgbẹ̀ ní yìí ene za su na jiri biyo ne ko ene za mu wadana za mu ta ba wuce ɗin wuce da aka dabo ci duk yi lanin kare yanzu da wuce kidin wani yau amma kya jifan yin wuso urufi nga ita yin jita ne ke su so ewo esu so gugu dufo ko ko ko hmm. pati o ko agbanu da sauransu ne ya kiyo wa wasu ko akpamu kula ku kata ni utape ku kata tudu misali amma mashi ki hirbiye mashi ya wuto wukitu umace ni gadin mutu tutu da je kwe so zanen gabe wuta ce ni na ɗiya wuta je kwanne baya wuta ya kin ne ya shi hannu na suku da ne iya ciwo ko la ji ganewa ke mi ne ji irziya e ci gina ma kare ke ne ji irziya waje ne ke go ya ci to go sanu ga ya buta ko ko ya zo wade ne shi gaji ta ko nan wuce hukufu da sauransu zan ci ga amma da wata ba abin da kyau wuce yi ne ya yi yau wa da gangan wasu da je koya yi e eh, jihir da ya ci da je koya ko su ga da tani ya ne jin nan ko ko ni fa yin go to so wa ne ga ko su ga da tani ya yiri na to na faka ya zaujatu sai su ga ga bu wuce min fizu sa'atin min sa'atihi ala al-musi qadar wa ala al-muqtiri qadaruhu an tut'imaha bi za fa inta wa gaji wa yuji wa tafsura idza tafsata wa gaji wa gaji wa gaji ka wa dikiya wa yufa wa la tadrib al-wajha gaji ya fitka ma da makamancin su ya bago annafaqatu na waji yayin yau dole amma ki a bitani yan nafaqatu na urufu amma urufu ya biyo shi urufu ya bayo kashi urufu ya yi sashi ya fuka waje urufu ya yi za a jikiyo za a bita miyo yi ma'ana kawai za a yi talaka yau za a yi waje ki wa 323 ke waje ki ne bude da nuje ne gada wani ko mu ga yi waje ki in yau za a yi talaka wa 323 ke talaka ne bude da nuje ne gada wani a dai wani jilo da ra'ayi na ne ne ki matsayi ba ní òsìsù sàátì ní sàátì yàtọ̀ kó àjìbà ba òwú dúkìá nínú ẹ̀bà gúgú sùn wọ́n máa ń kòjìrà àléyìí yàtọ̀ mẹ́jọ dọ́kun alẹ́ sùkú sẹ́yìn òfin mi máa ata òla òwú dúkìá nínú ẹ̀ lọ́sọ̀tọ̀ kó jìn un náà. ẹ̀bọ́gbọ́ gbá ní wà lẹ́gàn àwọn àti ẹyin ẹ̀ nà àdìtá mi lè kúrò sí ẹ̀ ba da sátìsú yìí.

kun ji hankali a tiba sai laguna ne abu amma sa tutun da bayan su ga sun ga rishe risho ga guno kazu gaji kazo kazu gaji kazo dole shi must jai that one na kawai na wace safu biyar wace a gawai tv bi na ku a gawai bidiyo wai tv bi na ku dan inu mu yabo ko inu ji mu ya bu da mini ya kiyin yi amma ya ji mallaki a litali yau urufi zai daji yin bane iji mana waje na gari da zai zumo ne ko ka su wajen haka ka kunu yi biyan na iji mana waje wani wani da ka je wani ko ka je lafiya ne iji mana waje wani ka ga sai da gule tiyan yiri ne wala hunna mithl alladhi alayhin bil ma'ruf wa lil rijali alayhinna daraja kuyo ko e boko wa da shi no gaskiya ne boja ne ji kaza ne ji kaza ki urfe tiyan ke su yi na ko ngama yi ko jiya ne ako hmm. misali bani ba wannan ba goyon so wannan ne ake fi so mun gida ne ba baya ko ji fahimta ko na na mi shi so da yi na mutum yawa ji kiyo wa go ba mu ha amma ngon wa go ba mu so ngon wa go ba mu ka ga su ke ya ji jina ki ki mafili ni filio ala ga shi ba mu irin na zuko ka bo mida de bambo irin na shi ya bambo irin na ka kule ji kuna wace ku to ne la fifty ko ku five naira to five naira wani gami ga yawo bo nunga ki musul musul kan ga ne bo ne ne uru shi ne ga da wono ni da musul ba mun bala ba da ga yawo ka kuyo ko e bo ga wale yen na shi be ni o ke di tan yo uru fi misali Allah subhanahu wa ta'ala yafa man kana minkum maridan wa ma min yago aw ala safarin ko wajen zawana fa iddatu min ayyamin ukhar wa fa iddatu min ayyamin ukhar undu la ya kuya azu na jufianu ga to safar na ke ce safar musulunci amma ta bi ta ne ne safar sai urufi hmm. an wuce ga 80 kilometers ko zanwe ci ga fuwaci zanwe ci ga kanzo e eh, ji shi dabo ga a ta da da gushin ga shuwa je kilomita to ma la su ni ba ko ma ga ga ga safar ga ga ji kasu wa ganin no ida ni ga amma ga ne ha kilomita kaza dani a shi na gidi ta bi ne kiyo urfu ku yo ko haila eh haila yin ji kun da ya gabe shi shi Mm. ina yi gaza shi shimce jikiyo wuce jirgin mm. alisi hadu ki alisi hadu su ejiyar taratoro ino yin zagi ne ejiyar taratoro nan kazin ejiya wa ya differentiate you gan ya hayula na. ya e taratoro dana kin wa zai jin in ga ajiye bashi fi al'ada ni da ya ji shigo nan ya fi wuce wa lafiya ya la shigo wale wa da shin adatu wuce so nga ma da gwamnati nano misali kin nufiyo in ni zaga magi especially umala magi ya yẹ déédéé ani efoyo ani eladio ani edidi kazo ani wọ́n yẹ déédéé wọn káwọn adé. ebe nuna experience ulia so uru tinye nnukwu ebe ji zukwu inzagi ga alo situation iri na ọjọ abele nne ji ndo cha abete ebe eh? eh, ji utemukwu ee ko na ebe ọsọ wafe ji inye ji utemukwu ko ko luguti ya yi yoto wa da sai daji kiyo sai daji gwazu mu taimako ko. na uru shi uyo ma ga tawo na da biru wata ko la tawo na da biru wani duwalo eh sun dole ma sun gwalo sun da jema la da shi da la aya be ga yi numu ga mu ji kazo luluji eh eh jin na ji e boy mu de soki mu de lafiya amala ja de wa ga ne wo no problem mu de tsara waya ga biya kun kin ke ba ko ji gane ku so babu gabu ka tuye bayanin nan wa jiho wal ilmu inda Allah da gwa daga nya eh iba iba orufu iba eh. da ke wato ke yayi ne ke don zanda zan lokacin mun gabe gina mhm. so ina bi shi ba mun wani da shi kan magabe ba gabe ba mun responder iba uru tun choma iba gaji mushu kai mi gaji uno ashin ki u kun chen chiwa ke kire nono ato eh àǹfààní ni good ngo le eh àǹfààní ni misali ba aje njiti mm afan kaya ko a ti keke aya ji ko a ti jenerator a ti mbo ne pata ebe ji ohun agbèsè ọ̀sọ̀ kó abẹ́jì bàbò ya yìí ní ẹba mẹ́láàjì à òjò ájì sọ kúkú bí àlùfẹ́rì. ẹbẹ̀rẹ̀ oúnjẹ ẹ̀dá ọdún. ẹbẹ̀rẹ̀ ẹ̀dá oúnjẹ ẹ̀dá fún gájú jí bàtíjẹ ní bá kọ́ ẹbá gáṣíṣì wọ́n tó kìlẹ̀ sàkẹ́ náà ewu náà wá sí ẹ̀dá tó lè eighty thousand kún dẹ́nu gbọ́yọ́ sọ kúkú bí àlùfẹ́rì. bàtíjẹ ní bá. wọ́n responsibility yóò máa tẹ́ ka ni. ọ̀hún misali bá nínú may operate the dt banki sinu may operate the first banki ko ká ní lọ dt banki yìí náà láyé àgàgà bàárọ̀ iyo maro first bank mo jẹ́ àgbẹ̀ níyànjú fún kùnà kí ọ̀ ń dáwọ́ jẹ́ wòlùsọ̀rọ̀ ṣe máa yí bẹ́ẹ̀ wà láyé lọ́sibítì tàbí débi jí na zugu wa dubu goma sha biyar wuya. a nan nan dubu goma sha biyar na wuya za ka zana wa ma'anin kugosa kugo da alheri ba shi kenan ba hmm. yi wa gawa da nan ata iba wajen yi a dubu shi gole a A'a, ngo ne, ɗan yi ɗan yi shi dan gowon wuce dole.

nígbà tí wọ́n ti ká ṣùgbọ́n òjẹ́ káàdù bu àgùsí lé ńgbé ńlábà òtítà fáàrí ti dẹ̀ búrú wà ẹbá àtẹ́jọ àrègbè tí ó sọ fún kílọ̀ tó ti tẹ̀yìn nàìjíríà àwọn ní. àrùjá lùkọ̀wá múnà alìmísà ìgbìmọ̀ fún ẹ̀lá àbàdàn alábàdàn ó di máa à ń fọ̀kú tí à ń fọ̀kú dúkìá náà wú náà. wáyé gbàá ọmọ efi ìlìgẹ inú ńgẹ èdè jiyàn ńgẹ tí mo ti rí àgùn fún jí gẹsí gaskiya mi gbà wọnyí gẹsí ẹwọ tì mọ tukun wọn wà ẹbọgọ ń ga jù Allah wa ala.